الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رامي درسينا الذي دقوم شاؤكو أتشين كراتمنا آه، ألفية السيوطي تا علم الأثر da sharhinta آه، نزهة النظر من min ذوي النظر nazar متاشي سابن بابي العالي والنازل نعم نعم بيتي نا داري شدة دا أخو نعم. نعم. نعم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المصنف رحمه الله العالي والنازل نعم يقول المصنف رحمه الله العالي والنازل wato isnadi wanda yake maɗaukaki da kuma isnadi wanda yake ba maɗaukaki ba saukakke wato koma baya wanda yake makaskanci shi ne wannan ɗaya daga cikin ilmur a abin na cikin alwa'u ilmin riwaya ne na yadda ake riwayar hadis daga cikin masail din ilmin riwaya amma ana bahasinsa da yake ilmin mustala ya hada addiraya wa riwaya to wani daga cikin anwa'u ilmin riwaya daga cikin anwa'u ilmin riwaya to wannan zai bayyana mana menene a kasa-kasan al’isnadul ali wanne ne kuma kasa-kasan al’isnadul nazil da kuma wanne ne ya fi a cikinsu da kuma abin da ike saduwa da wannan na nau'o'i daban-daban na ita a na uluwi din na kamar muwafaka da badal da musafaha da musawa wanda wadda duwane yana daga cikin sifatul isnad sifofin al-isnad ne na'am قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد نعم يتي قد خصت الأمة بالإسناد وهو من الدين بلا ترداد أن كيف أنشي الأمة أنا نفهم الأمة وأن الإنن للأحد أي الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن كيف أنشيتها بالإسناد دواتو سامي إسنادي babu wata al'umma da take da isnadi wajen riwaya wajen nau'i na sadar da ilimi in ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba bayan akwai al'ummomi gabaninta akwai al'ummar yahud akwai bani isra'il kafin su akwai su babil ga su grikawa ga su sin duk ba waɗanda suke da tsarin riwayar sadar da ilimi ta hanyar isnadi in ba wannan al'umma ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam mm. wa huwa min addini to shi ko isnadi yana daga cikin addini bila tardadi ba tare da kwanto ba na'am na'am eh mu karanta sharhi abali ali wal nazil na'am ai hada mhm wa huwa an-naw' thani wal arba'un na'am shine nau'i na wato 42 da cikin anwa ulumul hadith wa qad wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an keɓance an keɓance ta da isnadi wanda yake mai saduwa mai sadarwa har ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam al'amari ne da Allah ya keɓance mu da shi Allah azza wa jalla a tsakankanin sauran mabiya addinai abu yin aljiyani ɗaya daga cikin malaman hadis ah, na maghrib Allah ya keɓance wannan al'umma da abubuwa guda uku lam yu'tiha min qablaha man qablaha ko bai bayar da su ba ga wanda yake gabanin su al-isnad wal ansab da kuma nasab ilimin ansab nasaba da kuma ilimin i'rab shine ilimin larabci wanda yake wato ka'idodin nahau na larabci hmm. kasancewar wato yadda Allah ya tsare ita lugar larabci din haka dukkan lugat haka suke tafiya to amma Allah ya tsare wannan luga mai irabi ya keɓance ta ga wannan al'umma hmm. yanzu kaga eh amma amma ai ilimi amma lokaci wadda take wadda take ba mamaki a neme ta a rasa kamar yadda aka nemi victorian english aka rasa ya zamanto shakespearean english ya zamanto wani abu yanzu daban kamar yaren latin yadda yanzu ya tafi sai dai papa roma kawai ya rinka karanta addu'o'in da latin mutane suna sun yi gum suna ji ba san abin da yake faɗa ba mm. <laughs> Eh. <laughs> Eh, sai maxims din kamar na kuma na ku yan lo mm, menene mandamus wane ne <laughs> mutatis mutandis <laughs> to amma wannan shi wannan maganar abu aliyu jayani ce ba wahayi ba ce amma dai shi a dubansa kenan to kuma in aka tsaya aka duba din ai babu wata al'umma da aka tsare mata yarenta in ba al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam din ba mm, albarkar alqur'ani mm. haka zalika ilmul ansab mm. to su laraba yanzu inda ba an dawo wani abin alkutub musu alqur'ani ba an koma larabcin su na na abin nan communication ai abin su kawai suke na gada eh amma wannan wajen tsakankanin maganganun su ne amma inda za su yi magana rasmiyan da fusa za su gidajen rediyon su labaran su da fusa suke yi hmm? da takardu makala duk da fusa ake ba inda ake ba wata da'ira hukumiya ko wata makaranta da take rubuta a lugar darijiya in ban ne zai a social media ake rubuta lugar darijiya zargaliya social media ce ta ake rubuta ta hmm. wani a na ba ba na na ka ji ka kana magana ya ce an ta minar jami'a ya ce ne an san sai yan jami'a ne suke yin wannan to kaga haka zalika ilmul ansab duk da yake ilmul ansab din kaga kusan yanzu tafiya yake yana mutuwa amma shi ma ko ba komai inda za ka yi karatun ilimin hadisi dole sai kayi wani abu na al'ansa mm, ilimin rijal eh. inda yanzu ba gashi ba kowace za ga wani lokaci muna ɗauko al'ansab na sama'ani mu duba mu gani an yi nisba mu gane ta wace ce nisba ko lubbul lubab na'am kuma shi al-isnad dinnan bai keɓanta da ilimin hadis ba tunda har qira'at ma za ka gani da isnadi takamar sosai, hmm, da ilimin tarihi kai hatta shu'ara hmm. hatta shu'ara su ma da isnadi suke riwaya hmm. ba gashi ba gashi nan a cikin al'asma'i za ka yi ta gani da subhal a'asha za ka yi ta gani abubuwan da a shi'ir kaga an ruwaito shi bil isnadi kuma wato hatta al'arab akwai wannan kisar da kowace nake ba da misali da ita cewa yadda sha'anin isnadi ya zamanto kisar wannan balaraban ƙauye a arabi da ya zo ya samu ya zo ya samu sufiyan ibn uyayna ya ce masa kai halin sheikh ya ce bihamdillah ya ce matarsa ta yi ihrami da hajji sai ta yi haila yaya za ta sai ce taf'alu ma ya hajj ghayra an la tatufa bil bait shikenan sai ya ce a a a sai ya ce halmin kuduwa eh, a arabi ya ce halmin kuduwa wato menene madogararka shi sai ya ce aisha habat فأمرها النبي صلى الله عليه an tafi تفعل ma ya ما يفعل الحاج an أن لا تطوف بالبيت sai ce halmin balag? wato ai baka samu zuwa Aisha ba ta ina ka samu zuwa nan halmin balag sai ce haddathani abdurrahman ibn al qasi an abihi an aisha yace laqad ah, laqad istasmanta al-qudwa wa ahsanta al-balaq wallahu laka rashad. yace ka tafi a arabi yake wannan <laughs> har ya san isnadi <laughs> wai mal ya yace a garinsu wani mutum ya zo yana da'awar ya san ilimi shine aka kawo shi wajen a wajen wan mahaifinsu shine limami ya ce a tambaye shi irin mai tarjama yana nan yana faɗa a hankali shi kuma mai tarjama ya ɗauka kamar ya ce a tambaye shi ya san lashanandu hmm, a tambaye shi ya san lashanandu wato ya san isnadi kenan <laughs> eh, ya san lashanandu eh, kuma suna cewa asali ai magana annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ibnu abbas tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum tasma'un wato ku sahabbai ku yi ruwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yusma'u minkum tabi'ai su ji daga gare ku wa yusma'u mimman yasma'u minkum kuma a ji daga waɗanda suka ji daga gare ku shine ka gani as-sahaba wato at-tabi'i tabi'in an tabi'i an sahabi hmm. eh ballighu anni to wannan za a iya cewa ballighu anni wannan umum ne amma dai kaga wannan shi kaga eh akwai balag go ani walau aya to amma haka wannan ya banta da sahabbai mm, sai kuma wanda ya ji daga wajen su din shi ma haka ne eh shi ma ya isar haka ne amma haka wannan adal akan silsila din silsila din tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u kaga ya nuni akan ittisal mm. ba za a ji ah, wanda suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su ji wanda za su riwaya da gare su wanda suka ji daga gare su na'am قال المصنف قال المصنف إمام السيوطي يتي ومن أدلة ذلك دقى wato daga dalilan cewa al'ummar na an keɓance ta da isnadi abinda alhakim ya ruwaito da waninsa daga matsarin warraq a cikin faɗin Allah ta'ala au asaratin min ilmi ituni bi kitabin min qabli hadha au asaratin min ilmi to asaratin min ilmi din yace isnadul hadith qala isnadul hadith yace shine isnadul hadith shine asaratin min ilmi madu wato wani wato asar wato wani gurbi wata alama ta ilimi eh au asaratin min ilmin ba shi al-isnadi yana daga addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sunna ce mai isa mataƙa daga sunnoninsa waɗanda suke abin ƙarfafawa ba tare da kokonto ba ya zo a cikin sahih muslim abdullahi ibn al-mubarak ya ce to shi fa isnadi yana daga cikin addini da ba don isnadi ba da wanda ya so sai ya faɗa abin da ya so laƙala man sha'a ma sha'a eh, eh laƙala man sha'a ma sha'a ai mun karanta shi a cikin muqaddimar sahih muslim وقال سفيان الثوري سفيان الثوري يجي isnadi shine makamin mumini وقال سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة يتي حدث الزهري يوما الزهري da wani hadisi فقلت sai nace hatihi kawo hadisin ba tare da isnadi ba فقال الزهري sai az-zuhri yace ya ce za ka hau kan soro ne ba tare da tsani ba wa al uluwi sunnatun wa man mhm. an-nuzul anhu ma faqan na'am yace wa al uluwi sunnatun wa man an-nuzul anhu ma faqan yace neman uluwi neman daukaka wato a cikin isnadi sunna ne wa man an-nuzul anhu wanda kuma yake fifita sauka anhu gabarin shi al'ulu din ma fatan to wannan bai yi kwanya ba wato bai gane ilimi ba mm, bai yi basira ba na'am neman uluwi ɗaukaka a cikin isnadi sunna ce yi wato ma'anar sunna a nan ba wai sunna a nan sallallahu alaihi wasallam ba wato al'ada hanya ce wadda take a bar nema daga waɗanda suka gabata a sahabban almajiran abdullahi bin mas'ud sun kasance suna ɗau niƙa gari su tafiya daga alkufa zuwa almadina sai su koyi ilimi daga umar bin al-khattab radiyallahu anhu kuma su ji hadisi daga gare shi abtusi ya ce kusancin isnadi qurbatun ilallahi qurbatun ilallahi akwai ila baina maqufatayn qurbatun ilallahi ta'ala kusanci ne zuwa ga Allah ta'ala to daga nan ne daga can ne malaman hadisi tun da suka yi ittifaki kamar yadda alhafiz al'ala'i ya faɗa akan suka yi ittifaki akan yin tafiya ya zuwa ga wanda yake da isnadi wanda wannan kuma shine ya fi fifiko bisa wato saukowa a cikinsa wa amma man yufaddil nuzula fil isnad sun ta fito amma wanda yake fifita wato nuzul sauka saukowa a cikin isnadi anhu gabarin al'ulu din wato yake fifita shi akan al'ulu wanda yake wannan kauli ne na waɗansu wato masu bincike a cikin ilimin hadisi yana kafa hujja da shi ga wannan kaulin da cewa shi isnadi yaushe adadin mazajensa suka karu to kokari a cikin isnadin sai ya karu min al-isnad to wannan bai fahimci menene maksudi na al-isnad ba shi cewa yake a yanzu idan tsakanin rawi da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ne wani isnadin kuma tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar ne kokarin da za a yi dan a yaye halin waɗannan mutane biyar ya fi wanda za a yi akan halin mutane uku to kuma wannan kokarin ai ibada ne saboda haka al-isnadun nazil ya fi al-isnadul ali <laughs> saboda akwai ijtihadi akan nan wajen <laughs> kuma sai su ce yawan mazaje yana nuna kan cewar wato an yi nakadin isnadin in bai kowanne sai an tace shi saboda haka idan akwai illa a cikin riwayar um, wanda mutane uku suka kasa ganewa inda mutane biyar ne watakila wani zai iya dago ta saboda haka aka samu kasratul wasa'id da in suka yi yawa wannan zai dada ƙara ba da fika da cewa abinda aka ruwaito wato tabbatacce ne <laughs> na'am to shine yace wannan wanda ya faɗi wannan ai ma faqan bai fahimta ba domin kasratul mashaqqa yawan wahala ba ba ita ce abin nema da kanta ba ba wai abin da ake so ka sha wahalar ba ko kaɗan wa mura'atul ma'ana al-maqsud min ar-riwaya wa huwa sihha aw la kiyayewar wato kiyayewar ma'ana wadda take ita ce a bar nufi minar riwaya daga yin riwayar wanda shine wato samun inganci a wula? ai ba wahala ake so ba so ake a gane abin da ma'anar da za ta kai ya zuwa ga abin da ake nema na isnadin abin da ake nema a cikin isnadi ai shine inganci to in ku ta samu ba ta hanya wacce take sassauka ba tare da wahala ba to wannan shine aula shi aka fi so na'am na'am uh, ibn salah ibn salah yace shi al'ulu ɗaukakar isnadi yana nisantar da isnadi daga wato kurakurai domin kowanne daga cikin mazajen isnadin yana zai iya zamantowa kuskure ya afku daga jiharsa sahawan ko bisa rafkanwa a amdan ko bisa ganganci saboda haka a cikin karancinsu akwai karancin jihohin jihar samun wato kuskure a cikin yawansu kuma akwai yawan jihohin kuskure wannan abu ne wanda yake bayyananne bayyananne mhm. وقسموه خمسة كما رأوا قرب إلى النبي أو إمام أو أو إمام نو بالنسبة إلى كتاب معتمد ينزل لوزا من طريقه ورد نعم يتي وقسموه خمسة كما رأوا قرب إلى النبي أو إمام إلى النبي أو إمام نو آه، بنسبة إلى كتاب معتمد ينزل لوذا من طريقه ورد يتي سن كسا شيء الألو إنن kashi biyar kamar au kamar yanda wato a kamar yanda suka kamar yanda suka gani qurbun ila nabi sallallahu alaihi wasallam kusanci ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine nau'i na farko wa huwa ajalluha au imami ko kusanci zuwa ga wani shugaba wani babban malami kamar a ce malik ko zuhuri ko bukhari binisbatin au binisbatin ila kitabin ko kuma dangane da a wani littafi wato kusanci wanda ake kayyade shi da nasabtawa ya zuwa ga wani littafi mu'tamad mado wanda aka wato littafi wanda yake madogara kamar littafi daga cikin kutubu sitta a ce yana da isnadi ali zuwa ga zuwa ga riwayar sahihul bukhari ko riwayar sahih muslim a yunzalu lauza min tariqihi wa rad sai ya ko kuma yanzilu lauza min tariqihi wa rad sai ya zama to rawi a yayi nuzuli e, lauza min tariqihi wa rad idan wannan ya zo ta hanyarsa wato ta hanyar da ya samu riwayar hadisin da ke cikin littafin daga nan ne ake samun nuzul ko a samu ulu saboda haka shi ma nau'i ne na uluwi na'am malaman hadisi sun raba al'ulu wato kaso kaso daban guda biyar wadda take aka jeranta su a cikin ɗaukaka kamar yadda suka gani cewa mafi ɗaukakar wato nau'i na eh, kaso daga cikin kaso kashen wannan uluwin kusanci kusanci ya zuwa ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam min haifun adad eh, eh. ta fuskar wato adadi a min haifu ne إذا كان بإسناد sahihin nazif. idan wannan kusancin ya kasance da isnadi ne ingantacce tsaftatacce sabanin wanda ya kasance tare da rauni to wannan babu waiwaye zuwa ga wannan ulu mutum ne ya ruwaito hadisi tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar amma wannan isnadi ne ingantacce dukkaninsu amintattu ne hmm. sai kuma ya zo ya ruwaito da isnadi ali tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku amma mutane uku din nan tsakaninsa da sahabin dukkansu uh, wato biyun biyun banda sahabin makaryata ne to kaga wannan wujuduhu wa adamu husawa saboda ka sharadin ulul isnad qillatul adad din adadin ya zamanto da isnadi ne ingantacce tsaftatacce musamman ma in ya zamanto akwai waɗansu sashen makaryata mawanda suke 'yan baya daga wanda suka rinka da'awar wai sun ji hadisi riwaya daga sahabbai kamar ibn hudba abi hudba da ni a nawa hmm, abi hudba ka abi hudba wannan suna buƙatar a ga tarjamar su نعم ودينار آه، كما الدينار وخراشة ده خراش هي أنا وخراش إيه. إيه. خراش إيه. أكوي ابن خراش لكن آه، ما سبقنا أكن الجرح والتعديل نعم. ونعيم بن سالم نعم و... ونعيم ابن سالم da ya ala ibn al-ashdaq da abin duniya al-ashaj a ibn abin duniya daban ai wannan hafiz ne waɗannan duk waɗannan duk makareta ne masu da'awar cewa sun ji sun yi riwaya daga sahabbai kamar wanda ya zo ya ce ya ga aisha a wasit ya ruwaito hadisi daga aisha a wasit lokacin da ta zo musu garin wasit a zahabi ya ce ya ce karya ba ta ya ce Allah ya kine ma karya ya ce Aisha ya ce ba a gina ta ba ma sai bayan rasuwar Aisha sannan aka gina Aisha dan Wasid Hajjaj ne ya Hajjaj ne ya khaffata ta <laughs> bayan ma Aisha ta bar duniya amma kuma yace ya ga yayi riwaya daga gare ta daga Awafid yace haka za ya kunu kadhib <laughs> na'am al-Imam al-Hafiz al-Zahabi yace mata ra'aytul muhaddisa yafrahu bi awali haula yayin da ga malamin hadisi yana farin ciki da hadisai waɗanda suke masu isnadi madaukaki na waɗannan fa'alam annahu amin to ka sani cewa wannan ami ne yu'ad eh, ana kirga shi a cikin su mm, amin yu'ad ana kirga shi a cikin amawa wannan ba malami bane <laughs> to wannan shine ake ce ma uluwul masafa ko kuma ake ce masa al'uluwul mutlaq illatul wasa'id eh, wato karancin wasita tsakanin rawi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hmm. to wannan shine al'ulu akan ce masa al'uluwul mutlaq kuma akan ce masa uluwu masafa hmm. eh hmm. na masafa ne tsakanin rawi din da ah, annabi sallallahu alaihi wasallam na'am aw qurbun ila imamin min a'immatil hadith to wannan ko kuma kusanci ya zuwa ga babban malami daga cikin malaman hadisi wannan shine al-ulul nisbi kuma daga cikin ulul masafa ba ulul mutlaq ba in aka yi maganar ulul mutlaq zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma zuwa ga wani malami dole sai an kayyade a ce a ulun ila imam fula na'am kamar ibn jurayj da al zuhri da al-auza'i da kuma malik da shu'ba da kuma maka waɗanda suke sa'o'insu masu kama da su shi ma tare da inganci ko da kuwa bayan wannan limamin bayan wannan babban malamin adadi ya yawaita ya zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mm. wannan shine alqisbu sani wato idan mutum ya zamanto tsakaninsa da malik in ya zamanto tsakaninsa da malik mutum a a wato mutum biyu ne sai wani kuma tsakaninsa da malik mutum uku ne to isnadinsa zuwa malik wanda yake mutum biyu wannan isnadi ne ali bin nisba li malik ko da kuwa tsakanin malik da annab sallallahu alaihi wasallam an samu nuzul kamar alal misali tsakanin malik da annab sallallahu alaihi wasallam maimakon ya zamanto mutum biyu ne kamar yadda yake al'adarsa sai ya zamanto mutum uku ne to kaga wanda yake tsakaninsa da malik zuwa ga annab sallallahu alaihi wasallam mutum biyu amma malik kuma tsakaninsa annab sallallahu alaihi wasallam mutum uku kaga sai ya zamanto zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wasitan nawa ce sai ta zamanto biyar ko to sai shi ko wanda ya ruwaito tsakaninsa da malik mutum uku amma shi kuma ta hanyar sa malik tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu to kaga shi ma sai ya zamanto mutum biyar to kaga za a iya cewa kamar sun zo daidai in dangane da zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to amma saboda ba wannan ake duba amma na duba uluwil isnad tsakaninsa da malik bin nisba li malik sai a ce shi wanda yake tsakaninsa da malik mutum biyu shine isnadin sa ali ko da kwa wasa'i din zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi yawa hmm. na ibn salah ya ce maganar imamul hakim tana ba da wahami cewa kusanci zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba a idaya shi a cikin ɗaukakar isnadi da ake nema wato asali ma a bisa ka'ida ya ce wannan kuwa kuskure ne daga wanda yake faɗan haka domin kusanci daga gare shi sallallahu alaihi wasallam da sharaɗin nan nasa da aka ambata shi ya fi cancanta da wannan wanda kuwa yake da mafi kaskancin wato a ƙanshin sani wato ba zai yi jayayya akan wannan ba kamar wato muradun alhakim manufarsa tabbatar da uluwi ga kaso na biyu haza to wannan bayani kenan والإنكار على من ادعى الألوة في الأول مطلقا من غير مراعاة لشرطه السابق كما يومئ إليه تمثيله بحديث أبي هدبة وأضرابه hmm. wal والإنكار إنكار دا da al'uluwa fil awwal akan wanda ya yi da'awar yin uluwi a cikin na farkon wato zuwa ga annabu sallallahu alaihi wasallam ba tare da wani ƙa'idi ba ba min gairi mura'atin lisharfihi a sabi ba tare da kiyaye sharaɗinsa magabaci ba na cewa ya zamanto akwai wato sihatul isnad kama ilaihi tamsiluhu bi hadisi abi hudba wa abrabihi kamar yanda misalin sa yayi kamar yanda wato musaltawarsa da hadisin abu hudba da makamantansa wato yake ishara ga wannan ta'ammal saboda ka yi tunani akan wannan na'am eh, maganar hakim a wannan ba ta samu shiga ba sai dai kawai ana abinda a yi mata taujihi da cewa wanda yake wannan uluwin da yake cewa ba a kirga shi cikin al'uluwa aslan shine irin wannan uluwin da ya haɗu da waɗanda suke makaryata masu da'awar riwaya daga sahabbai shi za a ɗauki maganar hakim a kai to kaga an yi masa taujihi hmm. نعم أو قرب مقيد بالنسبة إلى رواية كتاب معتمد ko kuma kusanci wanda aka ƙayyade shi da dangantawa ya zuwa ga riwayar wani littafi wanda yake madogara kamar littafan nan kutubu sita da makamantanta da makamantansu sai ya zamanto arrawi ya yi nuzuli a nan dai a fayunzalur rawi Eh, a wata fa'ai bil bina'i lil maf'ul ko kuma lil fa'il din hmm. yanzilu rawi sai ya yi nuzuli ya sauka ƙasa wajen riwaya ko kuma a saukar da shi ƙasa wajen riwaya lauzal hadis min tsariƙihi ayin kitab wala da sai ya zamanto da wannan hadisin min tsariƙihi daga tafarkin wannan littafin ya zo يكون العدد من مصنفه إلى منتهاه كثيرا yanda zai zamanto adadi daga musannifihi wanda ya rubuta shi ya zuwa ga ƙarshen hadisin zuwa ga wato annabi sallallahu alaihi wasallam ko imam min al-a'imma ya zamanto da yawa wannan shine kaso na uku ibnu daqiq al-id ya bashi suna uluwat tanzil haka ya kira shi to shi ba uluwi ne mutlaqan ba domin zai iya zamantowa shi kansa musannif din tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam babu uluwi لأن الراوي لو روى الحديث من kitabin كتاب من تلك الكتب domin shi mai riwaya da zai ruwayo hadisin daga isnadi na wannan littafin daga ta hanyar wannan littafin ta hanyar littafi daga cikin waɗannan littattafan sai ya zamanto ya yi ƙasa da a ce ya ruwaito shi daga a mimma laurawahu da ya ruwaito hadisin min tsariƙiha daga hanyarta hanyar wacce kenan tilkal kutub min tsariƙi kitabin min tilkal kutub kan hanzar mimma laurawahu min tsariƙiha وقد يكون عاليا مطلقا ايضا كحديث ابن مسعود نعم من طريقها من طريق واتو wannan gaskiya akwai abin nan yawa wa anna law rawayna al hadith min tariq kitab min tilka al kutub yaqa anzal mimma law rawaynahu min ghairi tariqiha min ghairi tariqiha eh haba akwai iskaf wa abu mamaki mai tahqiqi bai gano wannan ba min ghairi tariqiha ta haka ne ibarar za ta yi istiqama wato sai ya to rawi da zai ruwaito hadisi ta hanyar wannan littafin sai ya to ƙasa da sai ya zamanto ya yi ƙasa da inda da ya ruwaito ba ta hanyar wannan littafin ba inda ya ruwaito ta wata hanyar daban sai ya to isnadin sai ya zama ali to amma ya ruwaito ta hanyar wannan littafin sai ya to nazil walakin qad yakunu aliyan mutlaqan aidan amma isna hadisin zai zama towa ali ne mutlaqan kama huwa zahiru kama yanda yake zahirin sa wakal azumat raghabatul muta'akhirin fi hadha al-ism mu kwadayin malaman baya ta wato a cikin wannan nau'i wanda yake shine nau'i na uku ulu tanzil kenan ya girmama ya zamanto kowa kawai nema yake ya ga ya samu ya yi riwayar littafin imamul bukhari ta hanyar wani malami wanda yake tsakaninsa da imamul bukhari zai zamanto mutane kaɗan ne mm. daga ya ji an ce wani yana da wani yana da ijaza ijaza tsakaninsa da bukhari mutum kaɗan ne kai kuma ijaza ka gata sai kai ta ƙoƙari kana nema maimakon ka tsaya ka fahimci bukhari ɗin sai kai ta bibiya kana neman kana ta kokarin bincike ka samo wanda yake isnadin sa'ali tsakaninsa da bukhari <laughs> sai himma ta tafi har sai da wannan ya yawaita akan da yawa daga cikinsu ta yadda wato suka wofantar da shagaltuwa da abin da yake shine ya fi muhimmanci kamar haddace hadisan haddace ilimi da kuma fahimtar da kuma samun fiqihu da nau'i daban-daban na ilmomin alkur'ani da kuma neman kyawawan ɗabi'u to a cikin wannan nau'in shine yake da almuwafaka da albadal da almusawa da kuma almusafaha to kamar yadda ya bayyana shi to shine yanzu zai zo ya bayyana waɗannan anwaɗin na ulu ulu din da ake yi na riwayar littattafai sai mu tsaya a nan ɗari da sha hudu kenan za mu tafi hmm. al'ulowun nisbi wato shi ulowul musafa din ko dai ya zama to ulowul mutul duk a ulowul musafa a dukkaninsu a ko dai ya zamanto ulowul mutlak shine zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ulowul nisbi shine zuwa ga imam ko zuwa ga littafi to sannan kuma za a zo ulowul sifa su ne guda biyu dama ai guda biyar ne al'ulowul masafa su ne guda uku shine ulowul tanzil shine na littafin dukkanin wato shi wato ulu din za ka kasa shi biyu ulu masafa da ulu sifa to shi kuma ulu sifa akwai ulu mutlaq shine zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ulu masafa kenan illatul adad zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma ulu nisbi zuwa ga imam min al a'imma to shi ulu nisbi shine shi ulu nisbi shine kashi biyu zuwa ga imam ko zuwa ga littafi subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk